ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa welcome to my wani waye mana nan gefen nan na shadudu ce a a ce kina gani da daddare daddare ya yi amma wallahi da wai kin ji wai anti maryam wai sai dai mu tafi yanzu a'a ba za ku tafi ba son kike su shawe ha sai mun kai wajen karfe ɗaya faga yanzu daga nan zuwa riyal da kwaminti goma ba za su yi ba kai amma ba ba ki ga dare yayi ba yanzu an ta maryam wallahi dare yayi wai waye wannan ne wannan Shakitu. Kawar kina magana. Na. Waye wannan? Maryam ce. Wannan. Karni ne? Karku ba su yau. Shakitu da A'a. wallahi ba su iya kaiwa gida wallahi yanzu dare bai yi a azhar ta dare bai yi ba zaru muhammad dare yayi mana dare yayi mana shatutu ba ki ga dare yayi ba wannan waye sha mana wannan gefen nan na tutu ce a ce kina gani da daddare duk da dare yayi amma wallahi da kin ji anti maryam wai sai dai mu tafi yanzu a'a ba za ku tafi ba to kice su shawe ha sai mun kai wajen karfe ɗaya fa yanzu daga nan zuwa riyal da kwaminti goma ba za su yi ba amma ba ba ki ga dare yayi ba yanzu anti maryam wallahi da bai waye wannan ne ka wannan Shafitu. magana. Na? Waye wannan? Maryam ce. Wannan. To Allah ya kyauta. Wannan wani bidiyo ne da jaruma Maryam Ebiola ta yi da ita da kakarta yayin da suka samu ziyarar wasu baƙi da suka zo gidansu inda suke take zolayar kakar tata inda suke ganin cewar ba ta gani sosai yanzu saboda idanta ya tsufa shekaru sun ja ashe nan ku da idanta wannan kaka tasu babu shakka kamar yadda kuka gani suna wasa da ita kuma suna jin daɗin zama da ita to babu abin da za mu ce sai dai allah ubangiji ya ƙara jan kwanan kaka kamar da yadda kuka sani jaruma maryam abiola ita ce tsohuwar matar adam e nan shahararren jarumin wadda kuma kwanan nan ta fito ta bayyana cewar ta daina yin fim inda mutane da dama ta ja ra'ayinsu akan wannan daina fim da ta yi wasu kuma suka ce hakan da ta yi ya burge su waɗansu kuma suka ce to allah da ya kyauta Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin kawo muku rahotannin labarai daɗi su. Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun wasu labaran da kuma bidiyoyi masu ƙayatarwa.